المسلمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله يوضع مسجد سابا بابي ما لنا سوى باب من حسك التوحيد دخل الجنة بغير حساب باب من من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب wannan babin kamar ciko ne game da babin da ya gabata don babin da ya gabata yana magana akan falalar tauhidi da irin yadda tauhidi ke kankare zunubi to idan an kankare zunubi to kuma ta aime a sa shiga aljanna ba babu man haqqaqa tauhida dakhala aljannata bighairi hisab wannan babi abin da yake nunawa shine man haqqaqa tauhida dukkan wanda ya tace tauhidi aka sami tsantsar tauhidi tare da shi da kalal ta bi ghairi hisab zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba ma'ana ba tare da an yi masa kididdigar ayyuka ba ba tare da azaba ba kai tsaye asan da an tafi farfajiyar kiyama sai a ce masa wuce aljanna Allah sa mu cikin shi to menene tahqiqut tauhid haqqaqa tauhid ko tace tauhid shine suka ce tahzibuhu wa tasfiyatuhu min ash-shirki wa min al-bid'i al wal wa min al-ma'asi tahzibuhu wa tasfiyatuhu min ash-shirki mutum ya tace tauhidi ya zanto bai gurbata shi ba da dattin shirka kowane iri ba shirka tare da shi bai da dan duba ba bai da boka ba bai yadda da wanda yake cewa ya san abin da zai gobe ba duk wani abin da yake haƙƙin Allah ne ya tabbatar ma Allah shi kadai baya itikadin banda Allah wani na itarayya da Allah cikin abu kaga ya tace tauhidi daga dukkan wata kura ta shirka wa min al bid'il qawliyya wal amaliyya kuma ya tace tauhidi daga dukkan wani dangi na bid'a ta faɗa a baka ko ta aiki wannan ko ba zai yi ba sai da karatu yau da gobe saboda bayan da za a yi a dare ɗaya mutum ya san dukkan bidowoyi da suka yaɗu a garinsa waɗanda suke na magana ko waɗanda suka shafi bidowoyi na aiki wannan sai kana zuwa karatu sai ka ji an ce abu kaza bid'a ne bayan ka saba kana faɗa ko ka saba kana aikatawa to sai kai kokarin ka rabu da shi gobe a sake faɗin wani kaji sai kai kokarin ka rabu da shi kullum gurgurdan yadda kake ne san bid'a gurgurdan yadda tauhidin ke ƙara haske kana ƙara tace kana kara wanke shi har ya zanto kana cikin waɗanda suke yi haƙiƙunar tauhida allazina yadkhuluna aljannata bi ghairi hisab ta take dai wannan shine babin wa qaulillahi ta'ala inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin wa qala wallazina hum bi rabbihim la yushrikun ayar farko faɗin Allah ta'ala inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal wannan tana cikin ayoyin suratul nahl inna ibrahima lalle annabi ibrahim alaihi salam kana ummatan ya kasance jagora shugaba abin koyi shine umma a cikin wannan ayar qanitan lillahi mai yawan da'a ga Allah mai yawan ibada ga Allah hanifan wanda ya fuskanci Allah kadai ya kawar da kai daga dukkan wani abin da ba Allah ba walam yakun minal mushrikin bai kasance cikin masu yin shirka ba sufofi nawa ya samu inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin sifa hudu kenan to shine sifar dukkan wanda ya tabbatar da tauhidi duk wanda yake son shiga aljanna ga gari hisab to wannan sune sifofin <laughs> inna ibrahim kana ummatan me ake nufi da ummatan ka ce shugaba abin koyi ba ka zama abin koyi sai ka tara dukkan siffofi ababen yabo ka ne santi dukkan siffofi ababen ki gwargwadon hali dukkan dangin al-ma'ruf ka siffanta da shi dukkan dangin almunkar ka nisance shi a cikin almaruf abin da zai shiga ajin farko shine mai tauhid sannan yalihi a الشعائر التعبدية الأخلاق المعاملات cikin تكن cikin almunkar المنكر zai shiga ajin farko shine mai ashirk sannan albida'u sannan alma'asi to mutumin da za a ce ya zama abin koyi shine wanda yake kokarin siffantuwa da dukkan dangi na ma'aruf wajen maganganunsa da ayyukansa yake kokarin ne santa dukkan dangi na almunkar wajen maganganunsa da mai da ayyukansa to wannan sai ya zamanto umma ko da shi kadai ne a bankasa to shi yasa umma din aka ruwaito magana daga Abdullahi dan Abbas ruwayan Ibn Abi Hatim yace a lokacin Annabi Ibrahim banda shi ba kowa musulmi a bankasa har sai lokacin da ya yi hijira suka haɗu da annabi lutu alaihi salam sannan ubangiji ya ba shi ya'ya su ishaq da wane ne sannan ne aka fara samun waɗansu amma lokacin da suke gwagwarmaya da mutanen garinsa irin gwagwarmayar da ta sa har a kamo shi a zuwa kona shi shi kaɗai ne an ce an kamo su tare da wani to tun da shi kaɗai ne yake ɗauke da saƙon da al'umma kaɗai aka aikowa amma ba ta yadda ba da shi shi yadda da saƙon shi kaɗai to ya zama al'umma ya wakilci kansa da al'umma gaba ɗaya da haka ya zama mai al'umma inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi shaykhul islam ibnu taymiya yace al-qunut shine dawamu sa'a dimantar da'a to babu yadda za a ce ka dimanci da'a awa 22 gaba ɗayan su da'a ne zai yi haka farko dai kai ba yi bane ba ni ma ba yi bane ba zai iya kuskure kai ma zaka iya kuskure to me suke nufi da dimantar da'a abinda suke nufi kashi tamanin ko tasa'i tasa'in naka cikin ɗari ya zanto ayyukan da'a ne amma annabi ibrahim shi zai iya zama gaba ɗaya tun da shi ma'asumi ne annabi ne amma wanda ba annabi ba kuwa ba zai iya zantowa ya dimanci da'a ba to sai dai abin da ake to sai dai abin da ake nufi shine tunda ba za ka dimanci da'a ba ya zanto alherin ka yayi yawa tunda ba a tsarkake ka ba daga aikata zunubi to ka zanto cikin waɗanda in sun aikata zunubi ba sa dawwama a kai wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum me yake faruwa zakarullaha fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun menene sakamakon su ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin ba ka iya yanzu zamantowa ma'asumi kai ga magarin mutum da ba annabi ba ka iya yin zunubi amma karka dawoma a kai idan kai laifi idan da nan sai ka tuna sai kai maza kai istighfari sai Allah ya kankare maka ana nan a matsayin ka na gajiyayye aji dan adam wata rana sai ka sake yi ba ka dimanta akai sai kai gaggawan istighfari da tuba sai ubangiji ya yafe maka innal ladzina taqaw idza massahum sa'ifun min ash-shaytani me ke faruwa tazakkaru fa idza hum mubsirun to ka zama mai dawamu ta'a kenan sai zanto ko dai kana cikin da'a ko kana cikin laifin da da kayi kuma za ka yi nadama ka yi istighfari ya zama mai jima da'a kenan to dawamu da'a din ke qanitan lillahi madimancin da'a musamman yawan qiyamul laili yawan azumin nafila yawan salati ga annabi yawan istighfari yawan karatun qur'ani haka ake so mutum ya zama a duk lokacin da kai shiru ya zanto kana tantance ubangiji subhanahu wataala gurgudan halinka domin shine alqunut din ke nufi amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirah wa yarju rahmat rabbi to shine qanitan lillahi hanifan ibn al-qayyim yace al-muqbilu ala Allah al-mu'ridu an kulli ma siwahu shine ma'anan al-hanif al-muqbilu ala Allah mutumin da ya fuskanci Allah al-mu'ridu an kulli man siwa wanda ya kawar da kai daga dukkan abin da ba Allah ba ma'ana dukkan wani abin da yake dangin bukata ne irin wanda dan adam baya iya ka fuskanci Allah da dukkan abin da yake haƙƙi ne na Allah ibada kenan kowace iri ce ka nufaci Allah da ita ba ka nufantar wani da ibadarka to idan kai wannan ka zama hani kuma haka ake son mutane duk su zama hunafa wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa ai jam'i ne na hanif hunafa haka ake son kowa ya zama hanif kai ka zama hanif ne ma in zama hanif kowa ya zama hanif wa lam yakun min al-mushrikin bai kasance tare da masu shirka ba menene ma'anan bai kasance tare da masu shirka ba baya yi bai kuma goyi baya ba ko da baka yin shirka sai ya zanto ko baka goyi bayan ai ba wannan rashin goyon bayan ai zai zanto mataki daban-daban kila kana da karfin da zaka hana da karfin ka to sai ka hana kila baka da karfin da zaka hana da hannu sai dai ka hana da baki sai ka kokarin hanawa da baka kila duk baka da hanyar wannan sai dai ka ki abin azuki to ka ki abin azuki kana da damar da zaka tashi daga inda ake yin shirka ka koma inda ake tauhidi tsantsa komin jin daɗin da kake na rayuwa sai ka bar wurin shirka ka koma wajen tauhidi to idan mutum ya haka ya zanto lam yakun minal mushrikin amma idan mutum baya yin shirka a karan kansa amma yana ganin kawai a kyale mutane kowa ya naki har yanzu yana tare da masu shirka kenan tauhidi baya yiwuwa sai ka ki shirka ba wai kawai baka aikata ba fa ka tsane abin sai ka ki abin sai ka fito na fito da mai yin abin abin da ake nufi fito na fito an wa'azantar da shi an karantar da shi an yi masa komai duk ya ki ji ba abin da zai sa ya bari sai mataki na kauracewa ya zama wajibi ka kaurace masa kowaye dan shugaban masu tauhidin na farko annabi Ibrahim abin da yake bayan yayi wa mahaifinsa wa'azi yayi masa dukkan wa'azin da ya kamata tare da girmamawa tare da tausasa harshe tare da dukkan jan hankali da ubangiji ya kawo cikin wasu kurfin kitabu ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya nuna gajiyawar abin da ake bauta wanda ba Allah ba la yasma'u in ma ka bauta masa baya ji wala yubsiru baya ganin lokacin da kake cikin tsanani wala yubni an ka a ba zai wadatar maka komai ba ma la yasma'u wala yubsiru wala yubni a ya abati inni qad ja'ani min al ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahman asiya ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahman fatakuna li shaytan waliya ya gama nasiha da dukkan kalma ta girmamawa domin ya ce ya abati zai iya cewa ya abi ya wadatar amma ya abati akwai mulafafa tausasa harshe tausasa usulobi ba kauci cikin usulobi. yana nuna jin kai da tausayawa mahaifinsa dangane da halin da yake ciki na bacewa amma tare da haka mahaifinsa yake aragiban anta an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumanna wahjurni maliya tare da haka ya bi qala salamun alayka fa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya amma zan zauna a gidan zan zauna a unguwar zan zauna a garin wa a'tazilukum <laughs> wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a'i rabbi taqiya falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillah me sakamakon wa habna lahu ishaqa wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya sakamakon ya kaura cewa masu shirka yan gidansu ne fa danginsa ne fa amma ya ce wa ta zulukum bayan na yi wa'azi na yi na yi kun kiji yanzu yan ce muku in muna cikin gidan taro ba za a bar na in yi tauhidi ba ba za a bar matata ta yi ba in ta hijabi za a zazzage ta za a faɗa mata bakar magana a unguwar haka aka saba sai in sayar da wannan injiyan sai in sayo a bayan gari sai me zama da tauhidi shi ya fi ko zama da mutane lafiya da zama da tauhidi da zama da mutane lafiya ba wai ta kai kai rigima da su ba a'a ka'ida ne in kana rike da tauhidi su za su yi gaba da kai abinda suke so ka bar tauhidin in ba wannan kai ba za ka burge su ba ka bar tauhidi shine zaman lafiya su a wajen kai kuma zamar tauhidi shine tsiranka a gobe kiyama to duk wanda yake inda ba zai sake ba wajen bautar ubangiji wajen tsayar da sha'air na ibada wajibi ne tashi in unguwa ce koma ta unguwa in gari ne ya koma na gari in kasa ne ya koma ta kasa da haka hijira ba a yanke ta har kiyama har kiyama ta tsaya hijira tana nan ina fata an fahimta to wannan sufar masu tauhidi kenan walam yakun al-mushrikeen bai yi shirka ba bai goyi bayan masu shirka ba bai kuma jira musu ido suna yi ba ya hana da hannu inda hali in ya kasa da baki in ya kasa ya ki abin a zuci kuma ya kokarin cewa inda ake yin abin ya koma inda ake tauhidi tsansa shine walam yakum minal mushrikin wa qala wallazina hum bi rabbihim la yushrikun ubangiji yace wallazina hum bi rabbihim la yushrikun bayi nagari sune wanda bi rabbihim dangane da ubangijin su la yushrikuna ba sa hada shi da wani ba sa taran ya shi da wani ba sa yin shirka kenan to a asalin shirka din iri biyu ce akwai a shirkul akbar akwai a shirkul asghar akwai ma a shirkul khafi shirkul akbar babbar shirka wadda ke daukan mutum daga musulunci ta kai wajen musulunci bautawa wani Allah cikin abin da yake khasa'is na Allah ka bauta wani ka roki wani ka yi sallah dan wani ko azumi dan wani ka yi bakance saboda wani irin yadda ake yin bakance don Allah kai ka yi domin wani to duk wannan nau'i ne na ibada wanda ba a yi wa kowa sai Allah amma a shirkul asghar shi da aka ce riya yadda annabi ya fassara riya tana cikin karamar shirka menene riya asalin abu kayi shi ne don Allah amma sai ka kyautata abin don wani ya yaba ko da ba dan wannan ba ka iya yin aikin amma ganin sa sai yasa ka kyautata dan ya yaba wannan kyautatawar da kai don samun yaban wani ko ka yi don ka wa wani ka bakanta ran wani to wannan ya zama ba dan Allah ba kenan sansa wannan shirka ce karama ba ta mayar da mutum kafiri sai dai dukkan aikin da irin wannan shirka ta shiga ya lalace Allah ba zai karɓi wannan aikin ba dan ya ce ana azana shuraka'i an shirki man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa shirkahu ni na wadata da haɗa da abokin tarayya duk wanda ya aikata aiki sai ya haɗa mun ni da wani yana son in bashi lada kuma yana son wane yaba ya hada Allah da wani kenan Allah ce to ni wadatacce ne sai in barwa wancan din shi kadai ba na bukatar rabi <laughs> ni wadatacce ne sai in barwa wancan din shi kadai shi kuma ya sakamako a gani in zai iya to wannan karamar shirka ce ba ta fitar da mutum daga musulunci amma duk wanda ya aiki ya sa riya a cikin aikin ya rufe ba zai sakamako ba a gaban Allah to wannan riyadan da suke shiga cikin aiki ta zama karamin shirka ko ta lalata aiki din nan haka malamai suka ce to yaushe ne za ta lalata aiki yaushe ne ba za ta lalata ba da akwai bambanci tsakanin riyar da ta shiga cikin aiki tun daga farkonsa har ta kai ga karshe akwai bambanci tsakanin riyar da kai wani zango a cikin aikin kai rabi baka karasa ba sai wani ya ga kana yi sai ka kyautata masa wannan rabin farko kana yi dan Allah kadai a tsakiya fa wani ya zo kuma shi ma ka dan tusa ke samu nashi rabon a ciki <laughs> duk malamai sun yi magana akan wannan musamman a cikin ibn hajar al-asqalani a cikin sharhin hadisin innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa a cikin fatawul bari juz'in farko yayi sharhi mai kyau dalibai su koma su duba ha kuma imam ibn rajab al-hanbali a cikin sharhin da yawa arba'una hadis yayi sharhi mai kyau karkashin wannan duk yana da kyau a koma a gani a takaice dai riya karamar shirka ce haka kuma rantsuwa da wani wanda ba Allah ba ita ma karamar shirka ce shirka ce amma bata fitar da mutum daga musulunci ba kamar yadda malamai suka yi bayani idan wani ya zo ya rantsa da wani wanda ba Allah bai ce ya rantsa da annabi ya rantsa da mala'ika jibril ya rantsa da kabarin na Fatima ya yi shirka amma karama bai fitar daga musulunci ba musulmi ne amma yana karamar shirka sai a faɗakar da shi ya daina don annabi ya ce man kana halifan falyahlif billah aw liyasum wannan duk kananan shirkoki ne idan mutum ya wannan irin wannan shirka daidai suke da kaba'ira babban laifin da akwai zunubi tuli na nan har sai in mutum ya tuba a kankare shi ko in yana da wani abin da zai iya sa a kankare zunubi cikin dangin ababai goma sha biyu da ibn al-qayyim ya bayanin su a cikin littafin madarij salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to wannan duk idan mutum yana da wani abin da zai iya kankare shi to sai ya ci a kankare in ba haka ba kuma za a kama shi da azaba haka kuma kuka na mutuwa da ake yi din nan shi ma karamin shirka ne waɗansu suna sa ma dukkan kaba'ira suna cikin ƙananan shirka waɗansu malama waɗansu kuma suna cewa ba za mu ce shirka bane ba sai in ya tabbata cikin hadisi annabi ya sawa abin suna alkufuru ko ya sa musu suna ashirku ko ma ga cewa bai kai alkufurul akbar ba bai kai ashirkul asgar ba to sai mu sa masa a wato bai kai alakbar ba sai mu sa masa ashirkul asgar ko alkufurul asgar kamar yadda annabi ya nuna cewa kukan mutuwa din irin wanda ake ana ambatan ayyukan alherin mamaci ya sa masa suna kafirci haka kuma alfahari da kabila ko alfahari da gari ko alfahari da yare sai yaren mu ne asalin kaza ka aibata wani dan shi yaren sa kaza ne kai masa ba'a kawai dan yaren sa kai kuma ka kamba manaka imanin da annabi ya sa masa suna kafirci to amma irin wannan duk ana sa su ne cikin nau'ika na kafirci karamin kafirci ko ka ce musu karamin kafirci ko karamin shirka duk abu ɗaya ne wannan an fahimta ko to tauhidi baya zama an haƙƙaƙa shi da aka ce man haƙƙaƙa tauhidi da halal janna da bai hisab sai mutum ya nisanci a shirkul akbar ya nisanci me shirkul asgar to ya zama tahqiqut tauhid kenan to wannan dakal aljannata bi ghairi hisab ma'ana bila azab amma wanda ya nisanci a shirkul akbar amma yana a shirkul asgar to wannan dakal aljannata amma zai iya yiwa bil hisab <laughs> ba ma kore masa shiga aljanna amma ta iya yiwa sai ya yarda zango a wani waje Allah tsare mu da za mu ambaci sunan wajen mutum da ba ma fatan <laughs> muna fata ne Allah ne santar da mu daga gare shi to da haka aka ce wallazina hum bi rabbihim la yushrikuna wannan la kaga harfin da fi'ili yushrikuna fi'il mudari wanda kaida fi'ili mudari duk ma fi'ili yana dauke da ma'ana guda biyu alhadasu ma'a zaman a wurin malaman nahawu kenan amma wurin malaman balaga alhadasu ma'a zamani wan nisba a takaice dai ana kore dukkan dangin shirka ne da aka ce la yushrikuna ana nufin ba sa kowane irin shirka babba da karamar ma suna nisantan kaba'ira kuma sai dai wani lokacin su fada ciki su tuba su fada ciki kuma su yi istighfari mai yawa ta kankare musu dan dan adam kuma yana samun zamewa yana da mantuwa allazina yajtawna kaba'ir al-ismi wal fawahisha illa lamam illa lamam to shine yau mutum ya fada cikin zunubi bai auka ba to sai ma zai tuba إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا قال ثم قلت أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدكت qala fama sana'ata qultu irtaqaitu qala fama hamalaka ala dhalik qultu hadithun حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو هما قال أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا أذى ثم نهض فدخل منزله فخاب الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صهبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام أكاشة بن محسن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبتك بها أكاشة hakan Muhammad ibn Abdul ya kawo hadisin bai ce ga wanda ya rawaito shi ba yayi shiru ya kyale amma hadisin Imam al-Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Nasa'i duk sun da haka ka cewa rawahu al-Bukhari wa wa Nasa'i rawahu al-bukhari wa muslim wa tirmidhi wa nasa'i duk da cewa an samu bambancin lafuzza haka kaɗan kaɗan a tsakani amma sun yi tarayya wajen rawaito hadisi an Husain bin Abdurrahman an karɓo magana daga Husain ibn Abdurrahman shine as-Sulami Abul Huzail al-Kufi fika ne ya mutu a shekara ta dubu ɗaya da talatin da shida bayan hijira Husain bin Abdurrahman yace kuntu inda Sa'id bin Dubair na kasance a wurin Sa'id bin Dubair shine al-imam al-faqih yana daga cikin manya-manyan ɗaliban abdullahi dan abbas ya mutu a shekara ta hamsin da tara bayan hijira hajjaj bin yusuf sakafi ne ya kashe shi zalunci kawai dan tsabar zalunci lokacin da za a kashe shi ma yake a bashi dama ya sallan nafila raka'a biyu ya fuskanci alƙibla hajjaji ce ku kawar da kansa daga alƙibla ya kalli hajjaji ya ce walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa tamma wajhu Allah ya ci gaba da sallarsa haka mujahidun na kasance wurin sa'id ibn jubair fa qala sai yace ayyukum ra'al kawkab alladhi qadda bariha ayyukum wannan ku ne wani ɗaya ne daga cikin ku inji sa'id ibn jubair yana fadawa ɗalibansa wane ne cikin ku ra'al kawkaba wanda ya ga tauraro alladhin kazzal bariha wanda ya fado aje da daddare akan ce in qadda bi ma'ana saqafa abin da ya fado daga sama فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه يريد أن يسقط كده فقلت وسيد بن عبد الرحمن يقول سينا سيد في أنا نينا قلت ولا الله كتن دي فادو كين دريفا ثم قلت سنن سيما نيما زنتيكما أما أني لم أكن في صلاة أما كثورا anni lam akun fi salatin ba fa sallah nake ba lokacin da na gaishe yana so ya korewa kansa riya kar a ce manyan fama wato wajen karfe biyu na dare idan ka biyu kila kana lazimi kila yana ta tahajjudi kila yana ne tunda haka ne ya sai mu ce amma fa ba sallah nake ba walakin ni ludiktu kunama ce ta harbe ni akan ce ladagahu idan kunama ko dukkan wani abu mai dafi ya ciji mutum ko ya sare mutum kamar maciji kamar kunama da dukkan wani dangin abu mai kari wanda yake da dafi to shine ludiktu ko dai kunama ta harbe shi ko maciji yace walakin ni ludiktu abin da ya hana ni barci lokacin ba kiyamul laili nake ba ba sallah nake ba maciji ne ya sare ni dafi ya hana ni barci kala sai yace fa ma sana'ata me kai da maharbi da kunama ta cije ka ko maciji ya cije ka menene kai a lokacin fa qultu sai na ce da shi irta kaitu nayi rukuya nayi tofi <laughs> na karanta aya ko na karanta hadisi ko na karanta wata addu'a daga cikin abin da yake shar'antacce ba a ratse mu hanya ba na karanta na tofa shine rukuya irtaqaitu yace nayi rukuya nayi tofi nayi tawaida fama hamalaka ala zalik sai ce wa yace kai tofi kada komai a cikin musulunci sai an tambaye me hujja fama hamalaka menene abin da ya dora ka ala zalika cewa kai tofi dan kawai kuna mata tije ka sanati hadithun haddathana hu sha'abi. wani hadisi da sha'abi ya faɗa mana wato ba ce malam wani ya ce malamin kowa shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai an jingina can babban dirkar da ba ta karewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha hadithun haddathanahu sha'bi sha'bi ko shine amir ibn shurahil an haife shi a lokacin halifancin umar dan khattab yana cikin manyan manyan malamai masu karatu yana cikin sukatu tabi'in ya mutu a shekara ta 103 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai yace wa ma haddathakum shi sha'bi wani hadisi ne ya faɗa muku قلت سنة ya حدثنا عن بريدة بن الحسين يا بام حديثي دك ببان صحابي نم يسنا بريدة ابن الحسين ابن الحارث الأسلمي wannan babban sahabi ne mai falala ya mutu a shekara ta 60 da uku bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala shi burayd ibn al-husayb yace la annabi yace la ruqyata illa min ainin aw huma la ruqyata ba a yin tofi illa min ainin sai in kambin baka ya sami mutum au huma ko wani abu mai dafi ya sare ka ko ya cije ka ko ya harbe ka da karinsa a nan ne aka yadda a yi rukuya a nan ne aka yadda a yi tofi ababai guda biyu abu na farko al'ainu al'ainu shine kambin baka yadda bayanin ainu yake kuwa ubangiji na halittan waɗansu mutane da tasiri ko a idan su ko a harshen su ta yadda in sai ga wani abu ya burge su suka faɗa suka ce kai abu kaza da kyau yake ko su kalli in zuwa sun sai kai jibo ta shamuwa kawai sai ta faɗo ba da niyya ba haka ubangiji ya halicce ko su kalle ka sai kai wani Allah ya maka kyawun jiki kai yau na ga wani mutum mai kaza mai girman jiki kawai sai ka faɗi ka kamu da cuta waɗansu abin a ido yake in dai sun kalli abin da ido duba na abin ya burge su sosai ya kamu da cuta kawai sai a gaba ya faɗi to wannan shine al'ainu galibi su ba da niyya suke ba ba su san ma sun yi ba waɗansu sai daga baya a faɗakar da su waɗansu kuma sukan gane sun yi to wannan shine ake kira al'ainu to duk wanda wani ya kalle shi aka ga ya faɗi abinda za mu yi so mu zo mu masa ne rukuya a wannan lokaci sai mu yi masa rukuya mafi girman abin da ka yi rukuya da shi shine fatiha mu zo mu karanta mata suratul fatiha mu karanta masa suratul fatiha lokacin da zamu karanta suratul fatiha mu samu mutumin da yake da sharuɗa gwargwadon hali kamar haka farko mutumin da yake da cikakken tauhidi dan shi zai sa ya samu yaqini cewa in an karanta za ta yi amfani ba karatunsa bane amfanin kuma daga Allah ne karatun sababi ne amma ash-shafi huwa Allah na biyu ya zanto ya iya karatun ba su siratal lazina ba zai karatu daidai ya karanta fatiha duk mutumin da ya cika irin waɗannan sharuɗa ga tauhidi kyakkyawa ga iya karatun ya zo ya yi rukuya to ana ran tasirin wannan rukuya bi lahi ta'ala an fahimta ko to idan mutum ya kama da kambin baka kenan abin da za a yi masa kenan wannan hanya ta farko kenan da ake magance kambin baka rukuya hanya ta biyu hadisin da imam malik ya ruwaito a cikin muwatta hadisi ne ingantacce na sahal bin hunayf wani sahabi ya kwabe yana wanka sai wani dan uwansa ya ganshi wani dan uwansa sahabi sai ya hango kyallin gadan sa sai ce kai yau na ga mutum da Allah masa kyakkyawar fata sai kawai ya fadi aka dauko shi aka kawo shi wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya tambaya me ya faru aka ce a kawai mun ji wani ya ce kaza sai mu ga ya fadi ga kiran baya cikin hayyacinsa sai annabi ya ce alama ya tsulu ba zukun ba dan mai sakin ku zai kashe saki sai shi ya annabin Allah ba abin da ni ga abin da na ce jikin sa ya burge ni kuma sai na yaba na kai wani Allah ya ba shi jiki mai kyau sai shi to idan kaga jikin sa ya burge ka baka ce halla barakta halla barakta ina ma ka ce barakallahu fika Allah ya baka kyakkyawan fata barakallahu fika Allah ya baka kyakkyawan fata kai barakallahu fiki ya shamuwa wannan shamuwa da kyau take to wannan kambin bakan ba zai kama abin ba ko kana da kamban baka in kai barakallahu fik abun ba zai kama ki ba sai annabi sai ina ma ka ce barakallahu fik tun asali da ka faɗa da bai kamu ba kaga kenan wannan shine rigakafin me kamuwa da kambin baka ga wanda ya san yana da shi in ya ga abu ya burge shi sai zai ce barakallahu fik shine hausa suke cewa barkalla asalin abin tabarakallahu eh tubarkalla <laughs> a ah, yo ai hausa ce wannan tubarkalla ai hausa ce bai kamata dai a ce tubarkalla ladin ba dai haka ta yi shi a larabcin sa barakallahu fika akwai wanda zai gagare ce barakallahu ka ne ai ba bukatan dogon karatu da sai an je gabas ya ce barakallahu ka sai gasa eto eh mai yiwa inda mal amalu bin niyyat to ai yana ne bai san cewa wannan tana magance wannan ba sai dai al'adan ta kai ta so jana yi amma bai san sirrin abin da yasa ake faɗa ba inda mal kuma bin niyyat illa ya ka wani zai ita ta wannan ba ibada bace ba ko tun da magani ne rigakafi ne ba sai an yi ba dan zaka sha fanadol sai ka ne shan magani <laughs> wani zai ita yayi ko da ba abin da sauransu a take sai daga abin da annabi ya ce barakallahu fi yace ina ma ka faɗa daga nan sai annabi ya ce to zo kai alwala sai aka kawo wannan bawan Allah ruwa yayi alwala aka tattara ruwan da yayi alwala ba a bar shi ya daga ba a kasa aka tara shi a sako sai aka je aka dauka sai aka yayyafa wannan bawan Allah sai ya tashi mun samu hanya ta biyu kenan ta magance me kambin baka hanyar farko kafin faruwarsa hanya ta biyu wannan fa bayan faruwarsa to kuma wannan ta biyun ta yayyafawa kuma ka hada da ita da rukuya tunda an ce la rukuya ta illa min ainin aw huma hadisin ko kai rukuya ko ka sa yayi alwala ko ka hada duka biyun duk yana maganin ne kambin baka to kun ga akwai bambanci tsakanin maita da kambin baka ko wanda yake mu a hausance za mu dauka cewa duk ɗaya ne a dauka cewa mai ita ce kambin baka gaskiya maita daban mayu matsafa ne matsafa ne tunda su da niyya suke yin abin mai kambun maka ba da niyya yake ba suna amfanuwa idan sun yi abin mai kambun maka baya amfanuwa da komai don wancan ya faɗi baya jin wani lagwada ko dan danuwa kan harshen sa amma mayu ko takarar abin ma suke yace zai ci zai ci kurwar mutum a ga mutum ya faɗi ko a ga jinjiri ya mutu ko wani abu makamancin haka har ma yin suna wasan su na mayu za ga an kawo gwanda an ajiya mutum daga nan gurin yana daga can da gwandar fa ba ku fere ta ba tana cikin bawanta kawai ya rinka cin gwandar yana daga can wajen masallaci ga ta aji sai dai ku gaina furzar da 'ya'yan gwanda can an jima yace ya gama da kun zo kun taba ta sai ku ga ba komai a ciki kawai sai wannan bawan da yake waye ta kaga na ai maye ne Allah <laughs> lalle nan mai ne ma'ana matsafi ne sosai da su yasa kuma za ga mayu galibi ba sa sallah saboda aljan ke sharɗanta masa biyan sa amma ya ka daina sallah da maye da malamin tsubbu da malamin duba galibi za ga aljan ya sharɗanta masa wani abu kar kai sallah ko a cikin salloli guda biyar din nan ɗaya ka bar min ka rinka yin hudu kawai shi kuma aljan akan duk komai zai kawo wannan mutumin duk abin da yake jinjiri ya mutu zai sa mutu auren wance ya mutu shikenan sai ya je kawai ya ya gurbata siffar matar a gaban mijin kawai sai ya rinka jin ko tana wari shi aljan din ne ya zauna dauke da wari da matar ta taho sai ya biyo ta sai ka rinka jin tana wari ka ɗauka cewa ita ce bayan ta yi wanka ta yi wanki ta yi komai ka tsane ta sai ka sake ta san wani mai shirka ne ya turo shi wani arne ne a waje turo shi da sunan malamin duba ko malamin tubu ya sharɗanta masa kawai ya bar sallah ɗaya a yi ne shi kuma zai dukkan wannan hidimar da an zo an ce wani ya auri wance sun yi takara shi da wane shi kuma ce abinda nake so kawai ko yaya dai su rabu ko ya mutu ko ya rai dai su rabu me kake so kawo kaza kawo kaza ce an gama je ka zai nemi taimako da aljanu su je su yi do abin da za su yi ko ya ji wari ko idan an yi abinci ya ji ba daɗi a gurɓata abincin aljanna iya musanya abincin ya kawo na wata bayan ta kawo ta ajiye maka duk wannan na faruwa wallahi sanadiyan shirka amma abin mamaki irin waɗannan yanzu suna nan a cikin gari wai kowa malami za a ce masa dan siyasa zai ce ya je wajen wani shahararren malami a wannan siyasa tana ci mata za su ce sun je wajen wani shahararren malami shi sa ake zama musulmi wata tukuna ba malami ba da maganin musulmi ake so ya zama tukuna da abin da yake ba musulunci bane ba wajen musulunci ne to shi sa shi mai sai kaga baya sallah ko sarkin mayu baya sallah shi da kanki ya sai zaka je na ana masa take in ka kalli gabas to tafiya ce amma wai ba sallah ba ai masa take baka sallah baka salati baka sun tuwo mai sallah baka menene a duk take na arnanci wa amma duk suna nan kuma a garurukan musulmai to wannan shine asalin al'ainu don ku bambance tsakaninsa da mai da maita annabi ya ce la ya ba a yin tofi illa min ainin sai in kambin baka ya kama mutum ne to sai a yi masa tofi daga cikin irin addu'o'in da suka tabbata a sunna wanda ba shirka ciki aw huma ko in dafi ya kama mutum ko nama ta ji mutum ko maciji ya harbi mutum duk wannan ana iya masa tofi dukkan wani abu mai dafi ya harbi mutum ko ya cije shi ya halatta a yi masa tofi a karanta masa fatiha ne a karanta masa atul kursi ne a karanta masa amanar rasul ne da dukkan abin da yake sunan Allah ne tauhidi ne tsantsa a cikin babu shirka a jikinsu za tofa waɗansu ma sun ce ba wai tofawa za a yi ba asali abin da za ka yi za ka kusantar da inda dafin yake ka kusantar da bakinka lokacin da kake karanta fatiha iskan da ke fitowa daga bakinka yana bugon wajen ina abin da ake bukata ba sai ka bata shi da yawu ba in ma a ruwa ne za ka tofa masa ya sha haka shi ma ba yawu mutum zai ta kwambalawa ba a zai ɗauki kofi da ruwa a ciki ya kara shi kusa da bakinsa yana karanta qur'ani din yana karanta addu'a din iskan da ke fita daga bakinka lokacin da kake furta harufan alqur'ani ko na wannan addu'a yana haɗuwa da ruwa wannan shi ake bukata ba yawon ba ina fatan kun fahimta ha ban ji ba eh me ba adadi yadda ya zo a hadisi ya zo mutlak ba tare da an kai kayyade adadi ba idan aka yi so ɗaya yayi idan aka ƙara a so ɗaya aka yi so bakwai so nawa duk yayi wanda biyu ya zo ce dole sai an kai adadi kaza sai a ce idan ka samu ka kyale shi a buɗe yadda hadisi ya bar shi a buɗe kuma babu laifi a maimaita a yi wa mutum yanzu idan an jima a sake maimaita in abin bai gushe ba tunda masu yin addu'a din sun sha bamban gwargwadon tauhidin mutum da iya addu'ar gwargwadon yadda za a karba gwargwadon yadda zo mutum na gari gwargwadon yadda ake sa karban karɓar sa wani idan ya so ɗaya ya wadatar wani sai ya yi so bakwai dan a ci nasara wani ma sai ya yi so goma da haka aka ce a wajen addu'a abinda ake bukata akwai adda'i akwai addu'a din sannan akwai almadu'u lahu almadu'u min ajlihi kenan shi adda'i ya zanto yana yin addu'a yana mai yaƙinin Allah zai ansa kuma yana karanta lafizza daidai wa daida wajen furta su da baki addu'ar da za a yi ya zanto ta dace da koyarwar sunna ba ta fi karo da tauhidi ba ba ta kunshi bid'a ba tsantsar addu'a ce ko qur'ani aka karanta idan aka ce ayi yasin mai ribat wanda za a faro daga fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un sai kuma inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqul ai ta wai har sai an zo ayan karshe to wannan gaskiya kaucewa turban annabi sallallahu alaihi wasallam ba a wannan tsarin aka saukar da qur'ani ba akwai kuma wanda suke wani abin daban sai akwai mubin mubin a cikin suratul yasin zaka fara tun daga farko haka zo wajen mubin na farko sai ka tsaya sai ka sake komawa kuma idan ka zo kuma sai ka wuce sai ka je wajen mubin na biyu sai ka tsaya to kuma sai ka sake koma farko haka haka har a je a karfe suratul yasin wannan ma duk baya cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama nau'i ne na sihiri za ka yi mamaki idan ce ma nau'i na sihiri gashi mutum ya yi da Alkur'ani mai girma ya karanta shi ba tsarin da annabi ce ba saboda haka ya kamata mutum ya kiyaye cikin duk abin da zai yi kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan in kana neman makareta a duniya ka same su sun fi kowa ƙarya wanda suke kana rubuta yan kananan littafan nan su burdin yasin burdin izawaka wato akwai wani burdin yasin da aka buga shi ana sarwa kaso kurmi kwanaki a talabijin na nuna littafin lokacin da muke karatun tauhidi a talabijin wato zaka ga yadda aka yi wa Allah da annabinsa ta'addanci ayoyin aka rinka ya sun tun daga farko har karshe kowace aya ana faɗin maganin ta wato inda zaka san wanda ya din wato dama jahilai na tsaba suke za a zo nurin sai a fara larabci yin abin ya jika da suwa sai a karasa da Hausa ya zo ya faɗo wani magani ya ce wannan maganin kaza ne to yana so ya ce a haɗa da kautin rimi sai yace yuktabu sab'u marratin ana rubuta so bakwai wayu gusalu lima'in a wanke da ruwa sai yace a hada da kaucin rimi dan ba zai faɗi ba a larabci dole ya fito ya yar gida a hada da kaucin rimi to balarabe bai san kaucin rimi ba shi ma baya da shi abin nan sai ya kaga duk abin nan ne sai a kawo aya da tunzira qauman ma unzira aba'uhum fa hum ghafilun kaji abin da ke ciki fa ana faɗa annabi an saukar masa da alqur'ani dan yayi gargadi ga mutanen da iyayensu mai wa'azi bai zo musu ba sunan laraba maka fa hum ghafiluna gafalallu ne kai musu wazi da alqur'ani sai suka ce wannan tana maganin karfin gaba yana nan cikin wannan burdin ka ji dan Allah irin wannan abu ta'addanci da ake wa Qur'ani da hadisi kuma a buga shi a rinka sayarwa musulmi a kasuwanci ka je bakin masallacin juma'a ka ga wannan ina tanaqudi a irin wannan ka zo bakin masallaci ka zo ka ga wannan ka zo wannan tanaqudi ne a rayuwar mutum irin wannan littattafan hukuncin su konawa hukunci masu sayar da irin wannan littattafan inda ana sayar da shari'a musulunci sai alkali ya hore su ko a musu duka ko a kulle su ko a sa su aikin wahala su kwashe ku ta mai unguwarsu saboda sun yi ta'addanci ga Allah da manzansa wallahi suna bukatan horo mai sayarwa ma fa kenan dan ya zo kenan yana yada alfasha tsakanin mutane yana yada barna tsakanin mutane da haka ba komai mutum zai kasuwancinsa ba na littafi sai littafin da ya kunshi gaskiya la ruqyata illa min ainin aw huma ba a yin tofi sai domin kambin baka ko kuma domin dafi huma ba ta ba karkai shidda akan bi yanzu a nan gurin shine da wato Husaini bin Abdurrahman ya amsa wa ya amsa wa Sa'id bin Zubair amsa da shi yace ga abin da yasa nai kaji na ce nayi tofi ga hadisi na annabi din sallallahu alaihi wasallama kala sai yace ahsana man intaha ila ma sami'a sa'id ibn zubair yace lalle ahsana ya kyauta man intaha ila ma sami'a wanda ya kai makurar abin da ya ji ma'ana wanda ya aiki da abin da ya ji daga bakin annabi ya kyauta ba da sarrai yayi ba ma'ana kayi daidai da kai aiki da hadisin da ka ji walakin haddasa na bin abbas sai dai mu muna da wani hadisin daban ban da naka abdullahi dan abbas ya ba mu hadisi anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sai da aminci tabbata gare shi annahu kala annabi yace urizat alayyal umam yace an bujuro min da al'umma waɗansu suka ce a yau ne aka bujuro masa da al'umma waɗansu suka ce daren isra'i waɗansu suka ce a'a a cikin mafarki don mafarkin annabawa ma gaske ne uridat alayya al-umamu an bijiro min da al'umma fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahat sai na ga wani annabi tare da shi wanda suka yi imani da shi bisu wuce rahat ba lafazin ar-rahatu shine adadin da yake kamawa daga uku zuwa tara waɗansu suka ce zuwa goma shine ar-rahatu wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun a wata riwaya yace wa ma'ahu ruhaitu bi siga ta tasgir wato na ga wani annabin tare da shi yana da adadin mutanen da suka ba da gaskiya da shi ba su kai goma ba ko ba su wuce goma ba wan nabiya ma'ahu rajulu na ga wani annabi tare da shi mutum ɗaya ne tal yayi imani da shi war rajulani wani annabin tare da shi mutum biyu ne kadai suka yi imani da shi sai malamai suka ce wannan shine dalili bisa ga cewa ana gane gaskiya da dalilin shari'a ne ba wai da adadin mabiyanta ba inda ana gane gaskiya dan yawan adadin mabiyanta wannan annabawan za a ba su gaskiya kenan da su da wanda suka kafirce musu suwa suka yawa a ce ba wanda ya yarda da shi sai mutum tara duk iya wa'azin annabi wani ko mutum daya wani mutum biyu amma tare da haka wannan ya kwace musu gaskiya a ce ba abin taron yuyu. me yake bi taron masu hujja ina masu hujja to sune abokanan tafiya ba su waye suka fi yawa ba وما أكثر الناس ولو هرست بمؤمنين وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن ba abin taron yoyo ana bin taron masu dalili ne ko da mutum ɗaya ne yake da hujja sai abin shi a kyale sauran wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad naga wani annabin ma ba wanda yake tare da shi ba wanda ya imani da shi ko ɗaya. izru fi ali sawadun ina nan a haka kawai sai aka nuno mun aka ɗago mun sawadun idan an ce sawad shine ka ga wani abu daga nesa kaga gangan jiki amma baka iya shaida waye ta iya yiwa mutum ne ta iya yiwa dabba ne ta iya yiwa dutse ne ga dai wani dishi dishin abu can wanda ke nuna akwai halitta kuma halitta mai gangan jiki kowa na faɗin albarkacin bakinsa to shine malamai ke cewa wannan na nuna halaccin tattaunawa kan mas'ala ta addini wajen binciko menene daidai dinta dan ga sahabbai sai tattaunawa suke ba kuma a hana su tattaunawa ba yanzu an samu maganganu guda biyu nan gaba a iya samun wani in ba dai annabi zo gaskata daya in ma kuma ya kawo abin da ba su tsammani ba cikin zuciyarsu dama munazara haka ta gada gaskiya tana tare da daya amma baya hana a tattauna dan a gano ina take a beta bisa dalili amfanin tattaunawa dan a kafa dalili amma gaskiya guda ɗaya wa zakaru ashiya'a abdullahi dan abba sai suka yi ta ambatan abubuwa daban-daban kowa na cewa kila su ne kaza kila su ne kaza fa faraja alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da mutum tabbata gare shi ya fito gare su fa akhbaruhu sai suka labarta mushi tattaunawar su suka ce mun yi sabani wadansu sun ce kaza wadansu sun ce kaza wadansu sun ce kaza fa qala sai annabi ce humul ladzina la yastarquna su ne waɗanda ba sa neman a yi musu tofi wala yaktawuna ba sa yin sakiya wala yatasayyaruna ba sa canfa tafiyar tsuntsaye wajen aikata wani abu ko kin aikatawa wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suna dogara ne ga Allah shi kadai to sune wannan wanda suke dukulun aljannata bi ghairi hisab 70 alfan din nan sune waɗannan me sifar su la yasarquna wala yaktawuna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna sifa nawa hudu kenan la yasarquna ba sa neman wani ya musu tofi idan wani abu ya kama su na ba za a bukaci a yi tofi to ko dai su yi da kansu kawai ko su ki yi da kansu ba laifi ba ne ba haka in sun sa wani ba laifi ba ne ba amma yi da kai ai ibada ce suka yi in sun sa wani yi kamar sun roƙi wani abu ne to gwargwadon yadda ka zama mai roƙo gwargwadon yadda ka rage kanka matsayi a wajen Allah sai dai kai shiru la yasarquna ba sa neman wani ya musu tofi in abu ya kama na aito fi kawai sai a ce a su bari ko dai su yi da kansu ko su yi in sun yi da kansu wannan baya kore su zama cikin waɗannan akwai riwaya da suke la sarkuna wa la rukuna cikin muslim ibn taymiya ce haza wahamun min rawi rawi ne ya ƙara wannan kalmar amma asalin abin da annabi ya faɗa la sarkuna bai ce la rukuna ba domin idan mun ce la rukuna ba sa yi ba za su yi wa kansu ba ba za su yi wa wani su amma idan aka ce la yasrquna ba sa neman yi musu ta iya yawa su fi wani ta iya yawa su yi wa kansu amma su nema wani su zo kai mun ba za su kun fahimci wannan da kyau wala na ba sa yin sakiya an san sakiya wani abu ya kama yadda sai an yi sakiya kafin a sami sauki ko maluru ko wani abu to dangane da sakiya hadisai sun zo daban-daban waɗansu nuna annabi ya yi. ya yi wa wani waɗansu sun nuna annabi ya hana waɗansu sun nuna annabi ya aikata waɗansu sun nuna annabi ya nuna baya son wato in ka tattara dai hadisan da suka zo dangane da tsakiya kamar da ibn al-qayyim ya faɗa cikin zadul ma'ad in ban manta ba yace ababe guda hudu hadisan suke nuna farko annabi ya aikata yayi na biyu ya hana na uku ya nuna baya so ina fatan kun fahimta na hudu ya yi izini da aiki yace kuma duk hadisan ba sa cin karo da juna ya aikata a aikace ya hana ya nuna baya su kuma ya tabbatar an aikata aikatawarsa a aikace don ya nuna halacci haninsa kuma baya nuna haramci a nan gudun sai dai nuna mai bari shi ya fi kyau cewa ba na san abin yana nuna rashin yinsa ya fi yinsa barinsa kuma wani yana nuna jawazin yin sa yayi dan ya nuna yadda ake haka dai hadisan ba sa cin karo da juna da haka idan mutum wani abu ya kama shi na hanyar a yi masa sakiya in yayi sakiya bai yi laifi ba sai dai ya rage wa kansa falala inda zai bari ya ƙi har ciwon ya kame da kansa ya motsi to wannan yana da falala in yayi kuma ba zunubi yayi ba kun fahimta da kyau wala ya tsayyaruna at-tasayyur min as-sira ne asalin sa sun ciro shi daga as-sayru dan su larabawa sun kasance suna canfa tsuntsaye imma tashin su imma kukan su sukan canfa kukan waɗansu tsuntsaye idan mutum yana da nufin zai yi tafiya ko zai yi wata harka ta kasuwanci ko auratayya da daddare sai ya ji kukan mujiya to sai ya fata ba alheri matsala ta faru wani kuma in yana son zai tafiya ko harkar kasuwanci ko zai kulla kwangila ko wani abu ko zai tafiya da sassafe sai zo samu tsuntsaye da sassafe kafin su tashi suna cikin shekarsu sai karkada reshen bishiyar da suke kai sai su tashi to idan suka tashi tashin da aka yi sai aka ci sa'a suka yi dama to akwai sa'a ke rashin sa'a yasa suka yi hagu to ba sa'a sai fata da to wannan duk yana cikin at-tafayyur a takaice da abin da ake nufi da at-tatayyur asalin kalmar daga at shi ne shine wato bayar da izina dangane da tashin tsuntsaye ko kukan tsuntsaye dangane da zartar da wani abu ko rikin zartar da shi to abin yana iya ci gaba har ya zanto ko da ba da tsuntsaye suka zama ba da tsuntsaye suka yi ba da tsuntsaye ba ma ana iya sa masa suna tsayin sai ne ka gari za ka yi wani abu sai ka ci karo da kuturu sai ka ce a ah, ba sa'a da aka ci karo da kuturu ko wani shekaru da makaho sai ce a ah, sun da sun safe ya da sarkin makafi ba ta ko mutum yana cikin harkar kasuwanci tana garawa sai ya auro wata mace a ranar da aka kawo ta gida wace gari sai aka kama motarsa da kayan harkarsa na kasuwanci daga kwatano ko daga wani bai sai jingina masu ce dama tana da halalar garki fulani sun ce tana da halalar <laughs> halalar garki ce dama ai tun da ya auren nan dama ya fara gamuwa da matsala rannan ya kwana kansa na ciwo ya tashi motarsa an kama ta kuma ya je yana tafiya ma ya buga wani sauran su yadda aka yi matan nan saboda haka sai ya sake ta hankali zai kwanta to wannan ma duk da ba da tsuntsaye aka yi ba amma zai shiga cikin ma'anan at saboda kafirai sun kasance suna tamfa annabawa da mutanensu idan wata musifa ta kama su sai su ce waye ya musu annabi da mabiyansa ku da kuke cikin ku ka jawo mana musifa su to annaba sai ce a'a sa'irukum ma'akum a in zikirtum bal antum su ku kafirai suna cewa inna tatayyarna bikum la in lam tantahu la narjamunnakum wa la yamassannakum minna azabun su kuma suka ce sa'irukum ma'akum kaga fadin su cewa tatayyarna bikum ya nuna at-tatayyur ana yin sa hatta bin nas ka tamfa wani mutum ko ka tamfa mace ko ka tamfa kuturu ko makamu ko dukkan wani abu jingina alkhairi ko rashin sa ga wani halitta cikin halittu sun so ko wani sa ya zama mai at-tafayyur to su waɗannan bayan Allah la ya tsayyaruna ba sa ne ba sa canfa ba sa canfa gida ba sa canfa mota ba sa canfa komai sai dai akwai hadisi da ya zo na Aisha wanda ke nuna cewa in ma har akwai su umci a cikin wani abu to akwai su umci ne cikin ababai guda nawa uku na farko shine me doki kamar abin hawa na biyu shine me gida na uku shine me mata wannan hadisin kuma yana cikin bukari in ban manta ba to yaya za ka yi da wannan hadisin bayan an kore shi umki kwata-kwata ba shi umki to abinda wannan hadisi ke nunawa ana ba da labari ne annabi na bada labarin abinda larabawa suke shi umki da shi a lokacin su sukan jingina ma abubuwa da dama su tamfa su amma galibi sun fi tamfa mai waɗannan ababen guda uku kusan larabawa sun yi tarayya akan tamfa mace da canfa dabbar hawa da canfa gida in mutum ya sabon gida wani abu ya faru sosai ya maza sai da gidan nan sai ya dauka wannan gidan ne in mutum ya sabon aure wani abu ya faru sai ya canfa matar in mutum ya sabon doki ko sabon rakuma wani abu ya faru ga dukiyarsa sai ya maza ya sayar da shi ya rabu da shi wani ma ko bai samu mai sayar zai bayar haka to galibin canfansu suna yi ne cikin guda uku abinda hadisin ke nuna wa kenan amma sauran canfa-canfa cikin tsuntsaye ko cikin wani nau'i na tsuntsaye wannan ka samu wata kabila ta yadda da wannan ba ta yadda da wannan ba amma galibin su sun yi tarayya cikin canfa mai ababe guda uku annabi na bada labari ne ba wai na bada hukunci ba ne mhm. a yi haƙuri tun da baya cikin wani baya cikin nan gurin tukuna dan kar mu shiga wani abin da ba la yasarquna ba ta san ai musu tofi ko ruku yago wala yaftawuna ba ta yin mai tsakiya wala ya yatasayyaruna ba kuma sayin canfi ba sa canfa kowane irin abu wa ala rabbihim yatawakkalun a bisa ga ubangijinsu ne kadai suke dogara dama idan waɗannan ababen guda uku suka taru ai su ne za su haifar da mai a tawakkul ala in dai har guda uku sun taru to za a samu cikakken tawakkali ke fa qama ukasha bin muhsan sai ukasha ya tashi yace ud'u الله an يجعلني منهم ya annabin Allah roƙa min Allah ya sa ni cikin su fa qala eh, eh, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce anta minhum sai kana cikin su thumma qama rajulun akhar sai wani mutum kuma daban ya tashi fa qala yace ud'u Allah an yaj'alani minhum roƙa min Allah ya sa ni ma cikin su fa qala sai annabi ce sabaqaka biha ukasha ukasha ya riga ka sai ga hakura to malamai suka yi ta kai kawo me yasa annabi bai sa wannan mutumin ba tunda adadin na da yawa yanzu an samu daya a tusa wannan manasima wadanda suka ce annabi yayi haka ya rufe yayi haka dan ya toshe kofa kar kuma kowa ya tashi kowa ya tashi har wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba da wanda ya cika sharadin da wanda bai cika ba duk kowa ya tashi inda akila cikin su yau ma a wannan yinin ma wani ya sa a masa rukuya kaga bai cika ba <laughs> ba ya cikin eh ito mu ma duk kar mu zare kenan ko kaga sai annabi yace a a kashi ya riga ka dan annabi ya rufe ba waɗansu malamai suka ce haka waɗansu suka ce a shi wannan mutumin ne bai cika sharɗan ba kuma annabi baya so ya ce masa ai kai baka cika sharɗan ba kawai sai ya ce ukkasha ya riga ka saboda hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskar da'awa idan aka ce ai kai baka cika sharɗan ba a cikin mutane sai kunya ta kama ko ya ga wanda bai cika sharɗa ba <laughs> to amma idan aka ce uskasha ya riga ka kaga a fakaice dai ba a yi masa ba saboda bai suka sharuɗa ne amma da wani lafazi daban da zai bada ma'anar da ake bukata wannan kuma yana daga cikin jawami'ul kalim kenan na annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka dai kaga wannan hadisi ya tara ababen nan guda hudu la yasarquna wannan wajen neman rukuya in mutum ya sa ayi masa rukuya bai laifi ba amma rashin sa rashin yi shi fi me yafi falala la yastauna in mutum ya yi sakiya ko ya sa ayi masa babu laifi amma in bai yi ba shi yafi falala wala yatatayyaruna wannan dole sai an nisance shi ba ba a cewa in mutum ya yi tanti babu laifi amma bari shi yafi a'a dole sai ya nisanci ko da su laraba a jahiliya su ma akwai wanda ba su yarda da tanfan ba suna inkarin Allah yana cewa wa ma zajiratu sayr ne min al-fata nadahan wala an فرب أمور لا تضير كضيرة فللقلب من مخشاتهن وجيب suke cewa tashin tsuntsu ko zaburar da shi baya jawo maka alheri baya jinkirtan maka abadan takura da wannan wa to shine malamai suke cewa yanzu waɗannan hadisai mai suke nunawa kun ga ayi wa mutum rukuya yana cikin al'akazu bil asbab ayiwa mutum wato ainihin sakiya yana cikin al'akhdhu bil asbab haka mutum ya ta magani yanzu ko na bature ko na gargajiya don magance wata cuta duk yana cikin me al'akhdhu bil asbab to shin wannan hadisi na nuna kore al'akhdhu bil asbab abinda ake nufi da al'akhdhu bil asbab da na farko shine ka riki dukkan wani abu wanda shari'a ta yi izini dan magance maka wata cuta ka yi amfani da duk wani abu da wanda yake shari'a ta yi izini don neman maganin wata cuta to wanda shine ake kira al'asar bil asbab alasbab asbab jam'i na sabab sabab abin da ka rika don neman waraka daga wani abu to shi wannan abin shi ne sababu shifa'i amma laisa huwa allazi yashfika ba shi ne zai warkar da kai ba amma shi sababi ne shari'a ta yi izini kawai ta ce kai ne amma ba dan shi ne zai warkar ba to shari'a ba ta hana al bil asbab ba sai dai su asbab sun iri biyu ne akwai al-asbab waɗanda suke ja'iza biduni karaha akwai waɗansu al-asbab waɗanda suke al-ja'iza ma al-karaha kun fahimta da kyau al-asbab al-ja'iza ma al-karaha halal ne kai amfani da su don magane cuta amma akwai karhanci cikin su su ne kamar me su ne kamar ka sa wani ya maka rukuya ya sai maka tofi a maimakon kai kai da kanka wannan makaruhi ne amma baka aikata haramun ma'ana dai barin sa shine aula fiye da yinsa sa kun fahimta da kyau kamar yi sakiya wannan barin sa shine aula amma in kai ba ne kai ba to irin waɗannan su ne abin da hadisi ya kawo la sarkuna wala yaktawuna wato al waɗanda suke ja'iza ma al-karaha su ne hadisi yake so musulmi ya kore su ne santar ja'iza irin wanda in an yi akwai karhanci ko barin su shine yafi dacewa a shari'ance sama da yin su nesantar su yana ɗaya daga cikin abin da ke tabbatar da tahqiqut tauhid kuma wanda wannan tahqiqut tauhid shine muka ce man haqqaqa tauhida dakhala aljannata bi ghairi hisab kun gane alaƙar tsakanin hadisin da babin wannan shi alaƙar tsakanin hadisin da babin kenan sai ababai al-asbab waɗanda suke ja'iza biduni karaha su ne dangin ababen da ake na neman magani ka ɗauki zuma ka sha dan maganin ciwon ciki ko ka shafa a wani wuri dan saboda wata matsala ta jikinka ko dan saboda kunar wuta a shafa zuma ko wani magani duk waɗannan ja'iza ne ba karhanci a cikin su ba daidai suke da ka sa a maka rukuya ba ba daidai suke da kai mai ba sakiya su waɗannan ja'iza ne bidon karaha waɗannan fa ja'iza ma al kun fahimta da kyau duk abin da ke ja'iz bil karaha to barin sa shine yafi sama da yansa abin da ke ja'iz bil karaha to kaga in kai ba wani karhanci wannan layaka ya kada hukunci kamar da kyau amma su din ma waɗansu malamai suka ce rai mafi kyau inda za ka haƙura karka nemi magani har ubangijin da ya tsora ma ya sauke maka to wannan shine kamalut tawakkul allazi yuhaqqiqu laka kamalat tawhid wa kamalu tauhid huwa alladhi yuhaqqiqu laka dukhul al-jannati bi ghairi hisab amma wannan sai mutum yana da wannan matsayin in mutum ya san baya da wannan matsayin tun farko ya je ne likita kanka na ciwo ka san ba za ka daure ba sai ka faɗa cikin ka na ciwo ka san ba za ka daure ba sai ka faɗa yana ka je ka tunda da dubulwa ka je ka ga likita ka rufa kanka a cikin amma in za ka iya jurewa ba ka faɗa kowa sai ubangijin tsora ma ne kawai ya sani wannan shi kenan kana da lada mai yawan gaske kamar mutum ya yi sadaka ne da dukiyarsa gaba daya a waɗansu abai sun kawo dukiyarsa gaba daya annabi ya raba rabi ya ce rike rabi ka kai gida <laughs> rabi kuma kawo a tafi jihadi da wa Bakar kawo gaba daya annabi ce kenan aka karbe gaba daya aka tafi saboda shi zai iya kuma ba zai kuka ba wancan kuma kila bai kuma Abu Bakar ba kare bayar kuma ya zo ya zo masallaci ya sa ya masa gidauniya <laughs> kai ba zai <laughs> eh kaho ya halatta fihi masail al'ula ma'arifatu maratibin nasu fi tauhid mas'ala ta farko gane matsayin mutane a cikin tauhidi wani ya wani waɗannan mutanen dubu saba'in da za su yi ga aljanna da gairi hisab sun suka fi kowa cikakken tauhidi amma yana nuna su kaɗai ne masu tauhidi a'a banda su akwai masu tauhidi sai dai ba su kai matsayin su الثانية مسألة تبيو ما معنى تحقيقه منين معنى تحقيق التوحيد معنى تحقيق التوحيد كين نسنت الشركة دا نسنت البدعة دا نسنت حتى الأسباب المكروهة wannan shine من تحقيق التوحيد الثالثة مسألة أكو سناؤه سبحانه ala ibrahim bi kaunihi lam yakun minal mushrikin yadda Allah ya mala laibo ga annabi ibrahim cewa annabi ibrahim bai kasance tare da masu shirka ba mun bayyana ma'anar menene bai kasance tare da masu shirka ba ko shine shi baya yi kuma bai yadda ai ba kaga duk wanda zai ce a kyale kowa ya addinin sa kasa ɗaya al'umma ɗaya kuma kowa ya addinin sa mana a kyale dan toshe yana ci wannan ba yana ci wannan ya nuna bai san addini ba bai kuma san tauhidi ba kawai shirman sai shi ma'ana shi ya yarda da musulunci kuma yana ganin ɗan coci ma a kyale shi cocin a hana shi to wannan bai koshi da tauhidi ba yana kishirwar tauhidi ke dan a hakikanin tauhidi shine sai ka kafir cewa duk abin da yake wani Allah ne wanda ake bautawa sai ka bujire masa faman yakfur bi taguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam ta abu guda biyu ne ka kafirce wancan kai imani da Allah kafirce wancan in baka imani da Allah ba ya wadatar yi imani da Allah in baka kafirce wadancan ba ya wadatar sai ka hada mai duka biyan faman yakfur bi tsaguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa dan lokacin da kace la ilaha ke la kake badawa dangane da rushewar duk wani abin da ake bautawa ka ba da shela ba fa ka yarda da dukkan wani dangin abin bauta ba a sama ko a ƙasa mala'ika ko wali ko wani mutum ko abin annabi ba ka yarda abota kowa ba sai me illallahu sai Allah dalla din nan nafiya ce lil jin kana kore jinsi na dukkan abin bauta sai ka tabbatar da ita ga Allah shi kadai to sai ka furta wannan da safe ka furta ta da yamma amma ka tambaye ka me ra'ayinka game da tauhidi kace ni ba na san rigima addini a kyale kowa yana idan an ba da fili na masallaci to kuma su ma masu coci a ba su nasu gina idan an yi kaza to sun a kyale kaza wanda yake magudanci ba a kyale su kara su ai constitution ga abin da yake kenan wannan ya nuna bai sa abin da yake ba ana faɗa maka a ya ayyuhal kafirun kana cewa constitution yace kaga kun gane da kyau Allah ya yabi annabi Ibrahim dangane da lam yakun mushrikina har kuma Allah ya faɗa mana cikin suratul mumtahina ko al mumtahana duk wanda ka faɗa yayi yace qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wallazina ma'ahu iz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda haka annabi ibrahim yake na suka faɗa wa mutanen su dangin su kannan su yayyen su kannan mahaifa kannan uwa suka ce inna bara'u minkum yau mun barranta ba mu ba ku wa min mata abuduna min da mun yi tawaye ga dukkan abin da kuke bauta ba Allah ba duk wani tsari da kuke kai wanda ya ci karo da qala Allah qala Rasulullah to mu mun yi tawaye ba ruwan mu da kafarna bikum mun bijire muku wa bada bainana wa bainakum al adawa kiyayya da gaba ta fara tsakanin mu da wal baghdha abadan har abada ba za mu daina ba hatta tu'minu billah nan ne gayar in ana so a samu walwala tsakanin mu da ku kun yi imani da Allah shi kadai to sai ka ce ka yi imani da Allah kuma ka yarda abota oyo na wannan kuma kuma Allah ya ce darasi ne babba kad kana lakum uswatun hasana fi ibrahim wal ladina ma'ahu to fadin sa cewa wal a ma'ahu shine suka sa wadanda suka ce a lokacin sa an samu da suka yi imani amma ibnu jarir yace ba wani a lokacin sa shi kadai ne tun lokacin da aka kawo shi za a jefa shi wuta shi kadai ne ko akwai wani tare ne shi kadai ne shi kadai ya a sa shi kadai abin da kansa shine kuma yace wa atazilukum bai ce wa na atazilukum ba dan shi kadai ne da su da yawa ne ta abin nan to amma menene ma'anan wallazina ma'ahu sai ce ai minal mursalina wallazina ba hu ala aqidatihi minal mursalina ya nuna dukkan aqidar annabawa haka suka faɗa a mutanen inna bara'u minkum wa ma ta'buduna min dunillahi الخامسة مسألة بير كون ترك الرقية والكي الرابعة مسألة هدو ثناؤه على سادات الأولياء يد الله يبسو قبن وليا الله بسلامتهم من الشرك سبب السنة سنتي شركة سو قبن وليا الله يزني النباوة الخامسة مسألة تبير كون ترك الرقية والكي وإن سنة رقية تسكليني على رفي سيدي الرقية الرقية ترك شزاء رقية wannan تسكليني كون ترك الرقية والكي من تحقيق min أنا tauhid ana الرقية da barin yin wato abin nan sakiya min tahqiqi tauhid yana daga cikin abin da ke nuna tace tauhidin mutum as-sadisatu na shida kaunul jami'i li tilkal khisali huwa tawakkul nuna mana abin da yasa suka zanto la yasarquna wa la yaktawuna wa la yatatawaruna eh, yatatayyaruna me yasa su wannan huwa tawakkul shine tawakkali cikakken tawakkali ne ke sa ai haka kasancewar abin da ke hada sifofin san gaba ɗaya shine cikakken tawakkuli as-sabi'atu mas'ala ta bakwai عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل cikakken ilimin sahabbai wanda su da kansu suka gano cewa ba a samun matsayi a wajen Allah sai da me sai da aiki ta ina za mu fahimta ka lokacin da annabi ce mutum saba'in za su shiga aljanna bigar hisab ba wanda ya ce ila cikin sa akwai ɗayan annabi ila cikin sa akwai ɗan gidan wani waliyi ila cikin sa akwai wani muridi shehi ila ba wanda ya ce haka sai da su ce me kila sune wanda suka yi sahabbanta da annabi kila su ne wanda aka haifa cikin musulunci ba su taba shirka ba kila kaga ya nuna sun san abin da suke sahabbai ba sa danganta wannan falalar sai ga mai mai sai ga mai aiki ba sa danganta ta ga mai dangantaka da wali ko shehi ko muridin wani ko wani wani an fahimta ko wannan ya nuna zurfin ilimin sahabbai kenan as-saminatu mas'ala ta takwas hirsuhum alal khairi kwadayin su bisa ga aikin alkhairi su sahaban annabi sallallahu alaihi wa sallam mun fahimta ka a cikin wannan babi at-tasi'atu mas'ala ta tara fadilatu hadhihi ummati bil kamiyyati wal al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bil kamiyya ta fuskar adadi wal da kuma ta fuskar abin da suke da shi na sufofi suna da falala ta kowace hanya adadin yana da yawa tun daga dubu saba'in za su yi aljanna da gari hisab waɗansu ruwayoyin ma sun ƙara kan dubu saba'in al'ashiratu mas'ala ta goma fadilatu ashabi musa falalan sabon annabi musa tun da annabi an kawo masa wani taro mai yawa na mabiya annabi musa har yi tsammanin ma nashi ne sai aka ce a'a haza musa wa qaumi wannan ya nuna lalle mabiya annabi musa suna da yawa kuma suna da falalan da gashi an nuna yawan su ga annabi duk mun fahimci wannan a cikin wannan babi alhadiya ta ashar mas'ala ta goma sha daya arzul umami alaihi yadda aka yi wa annabi nuni game da al'umma gaba ɗaya alaihi salatu wassalam wannan ya nuna lallai annabi na da matsayi wajen Allah aka nuni aka yi masa nunin annabawan da suka wuce da wanda suke mutum ɗaya ne kawai tare da su da wanda suke mutum biyu suka imani da su da wanda yake mutum goma da wanda bai kai haka ba wannan ya nuna matsayin annabi wato duk an nuna masa tare cewa baya zamani sallallahu alaihi wasallam wannan na nuna falalarsa sallallahu alaihi wasallam الثانية عشر مسألة قوم biyu. أن كل أمة تهشر وحدها مع نبيها lalle kowace al'umma za a tashe ita kaɗai tare da annabinta a tashe al'umma da annabinta a tashe al'umma da annabinta kowanne za a zo da su gaban Allah tare da annabinta wato duk taron nan na kiyama al'ummar kowanne annabi za su kasance tare yawma nad'u kullu unasin bi imamihim imam din ai shine annabi nan shine kuma shahid fa kafa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula'i shahida ai shine shahid din da shine annabin da aka tura kowace al'umma wa naza'na min kulli ummatin shahidan fa qulna hatu burhanakum fa alimu anna al-haqqa lillahi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun an gane ku الثالثة الثالثة عشر مسألة الثالثة عشرة مسألة تشاء قلة من قلة من استجاب للأنبياء قرنشن وطن دسك مبيا النبوة wato kullun duniya tun da ta fara har zuwa karshen ta galibi galibin abin da yake faruwa a cikin duniya shine mabiya annabawa su ne kadan masu saba annabawa sun fi yawa daga shi a turo annabi a ce mutum biyu kawai suka yi majalisi ko mutum tara ko mutum daya wani ma ba kowa tare da shi to haka shi yasa da wannan nema kaisar na rom ya kafa hujja cewa annabi akan gaskiya yake lokacin da yake tambayar abu sufyan abu sufyan ya je kasar sham ce ta ku kamo mun bakin fatakin laraba na aka zo da toci zo da shugaban ta san ta yana magana ce tambaye shi wani mutum ya bayyana cikin ko yana rai annabi ne me matsayin sa me yace ku yi me yace ku bari dan dangi ne shi ko bako ne ko menene haka ana ta tambayar Abu Sufyan da sufofin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta bada bayani yace duk abin da aka tambaye ni na kasa yin ƙarya yace abin da yasa nake kin ƙarya ina jin tsoron a tarihi na ga na taɓa yin karya. amma na rasa yadda zan yi in kushe annabi a gaban sarkin rumawa na rasa har sai da mun wata tambaya guda daya yace shin yana karya alkawali yace eh to na da bai taɓa karya ba amma yanzu muna cikin wani alkawalin da ke ba mu sani ba ko zai karya yace nan ne kawai na samu ta cewa cikin tambayoyin da ya masa yace mabiyansa shin talakawa ne suka fi yawa ko masu arziki yace talakawa ce ta dama wannan sune mabiya annabawa <laughs> sune mabiya annabawa da haka za ta fara da kaɗan kuma ce ta tafiya don haka dai a takaice dai mabiya annabawa a kowane zamani za ka samu wanda suka saba musu sun fi yawa don ya tambaye shi ya ce wanda suke tare da su suka fi yawa ko wanda suke saba musu ita wanda suke saba musu suka fi yawa duk abin da ya tambaye ya faɗa masa sai da ya zo ce na tambaye ka kaza ka ce kaza to kaza din nan faɗa ma kaza na tambaye ka kaza ka ce kaza to kaza din nan fa kaza ne yace ina tabbatar maka da cewa in dai abin da ka faɗa din nan shine siffar wannan mutum da mabiyansa to mulkin sa sai ya zo inda tafin kafa ta yake nan yace daga nan gurin sai fada firkici fada da malaman fada ba sa son sarki ya fahimci gaskiya fada ta rikice saboda haka abu sufyan yace mu dai daga nan sai aka fitar da mu aka mun riga mun gama aka fitar da mu waje yace lalle dan al'amarin dan abdullahi ya kamba ma amma sarkin ruma yana jin tsoron sa <laughs> to kaga sarkin ruma ya yarda annabi da gaske yake ya gane cewa abin nan ne amma bai yarda bai kalmar tada ba sa ya tara mutanansa sa aka kulle kofofi gaba daya a dakin taro yace to kun ji mutumin nan ga sufofinsa ga sufofinsa ga sufofinsa ina tabbatar muku da cewa ku zo mu bi shi dan mu dace da alherin duniya da lahira ta ɗaya sai suka tashi a guje za su fita can ba su yadda ba a canja musu addini iyaye da kakanni sun je sai suka samu kofa a rufe sai ce ku dawo ku dawo da yaga za su baje masa sai masa tawaye shi ko yana son shugabanci ce dama na haka ne don in jarabi imanin sun da zarzan da ku kyale shi waye kaza kaza kaza to galibi wani mabiya sai su hana mutum bin gaskiya الرابعة عشر أن أن من لم يجبه أحد يأتي وحده mun fahimci cewa annabin da bai samu wanda ya ansa masa ba za a tashi a kiyama shi kadai ne za a taso zai zo sauran a taso su alkhamisata ashar na goma sha biyar samaratu hazal ilmi amfanin wannan ilimi na tauhidi wa Adamu adamul ibtirari bil kasra asalin ba a ruduwa da yawa wa adamu zuhdi fil qilla sannan kuma ba a kyamatar adadin ya zama kaɗan. kar ka ce tunda mu yan kaɗan ne a anguwa mu bi taron masu yawa kar ka kuma dan mun fi yawa wannan shi ke nuna muna kan daidai a'a ina hujja take kalala kamar wuta lokacin azhar wannan shi ake nema kamar rana lokacin azhar hujja tsarar ita ce abin bi alhaqqu la yu'rafu bi kasrati alfa'ilina walakin ma yu'rafu alhaqqu bi adillatin shar'iyya ana gane gaskiya gaskiya ce saboda dalilanta ba dan taron mabiya ba ta iya taron mabiya su zama kadan amma dalili na nan ta iya su yawa dalili dai na nan yawan baya kara mata wani abu akan kasancewar ta gaskiya kadan din baya rage mata wani abu akan matsayinta na gaskiya ƙarya ita ce take neman taro da yawa sai da taro sannan ta ci da guguzum daga ƙarshe kuma ta zo taron ya baje fa amma zabadu fa yazhabu jufa'a wa amma ma yanfa'u nas fa ta fil ard kadhalika yadribu Allahu al-amsal ta عشر السادسة عشرة مسألة تشاكدة الرقصة في الرقية من العين والحمة wato yin rangwame dangane da rukuya ya halatta an yi rangwame a iya yin rukuya min al'aini idan an kamu da kambin baka wal humati ha kuma idan an kamu da wato ainihin abin nan abu mai dafi kamar shi zan maciji ko kunama to na manta lokacin da makaranta karanta hadisin la ta illa min ainin au huma yana nuna ba a yin rukuya sai a me abu guda biyu shine me al'ain da kuma huma to kar wani ya zo ya kafa ma hujja da wannan hadisi yace to mutumin da ya kamu da aljan ko me hujjan ka ne masa rukuya gashi annabi yace me la ruqyata illa min ainin aw huma sai ka ce wannan hadisin ai kuma banda shi akwai hadisin da ya nuna an yi rukuya din akan abin da ba ainu bane kuma ba huma bane ba annabi ya koyar da rukuya a wurare daban-daban a sakamakon waɗansu cutuka daban da ba ainu ba ba huma ba har ma kuma ya ba da samfuri na rukuya duk wanda wurin wani wuri ke masa radadi a jikinsa ya ɗora hannunsa ya karanta rukuya daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗora hannunsa a wajen ya karanta rukuya annabi sallallahu alaihi wasallam shine azhudul basa rabban na wacce an ta shafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama wannan ma rukuya ce to kenan wannan hadisi me yake nunawa abinda wannan hadisi ke nunawa rukuya ana yin ta ne a inda aka fi bukatuwar yin ta shine a wannan wuraren guda biyu idan mutum ya kamu da ayin ko kuma ya kamu da cizon wani abu mai dafi nan ne aka fi bukatuwar rukuya sama da sauran wurare amma ba yana kore dangin rukuya a ce gaba ɗaya ba a yin ta a wannan wuraren bi dalili mai cewa gashi ya yi an yi rukuya a waɗansu wuraren da ba wanda ba ina fatan kun fahimta السابعة عشر مسألة قوم شاب بكوي umku ilmi salafi zurfin ilimin magabata li kaulihi saboda shi sa'id ibn zubair yace kad ahsana man intaha ila ma sami'a lalle wanda ya aiki da karshen abin da yake ba da san ba to ya kyauta walakin kaza wa kaza sai dai ni ma kuma ina da hadisi da kaza da kaza da kaza to kaga hadisan su ba sa cin karo da juna hadisin wannan yana nuna halaccin rukuya hadisin wannan yana nuna barin ta shine yasa sama da mai sama da yinta kaga ba cin karo da juna in an yi ba a yi laifi ba halacci kenan barin ta shine yafi hadisin Abdullahi dan Abbas kun gane ko fa ulima anna al hadith al awwal la yukhalifu thani sai muka gane hadisin farko baya sabawa hadisi da shi ko wanne inda ya nufa da mu الثامنة عشرة مسألة تقوم شاتكوس بعد السلف أم مده الإنسان بما ليس فيه يد سلف سكي نيسان تد كنسو دقا يبان يبا وا كنسو أبين باسا باسا باسو wato magabata sana'ar su ɗabi'a su shine ba sa yaban kansu da siffar da suka san ba su da ita na yanzu ku kokari mutum yake yabi kansa da siffar da ya san ba ya da ita a ina muka fahimci wannan lokacin da sa'id ibn jubair ya tambayi ɗalibinsa ya ce ayyukum ra'al kawkaba alladhin qabda al-barihata sai ce ana yake yace ama anni lam akun fi salatin walakin ni dukku. yace amma fa ba sallah nake ba kaga yana so ya nesantar da kanshi kar a yabe shi da abin da aka san da abin da shi ya san cewa ba shi ne to dama mutum ya so a yabe shi da abin da yake ba shi ne laifin sa wannan yana daga cikin laifi la ta la ta ne an ta bi mafadatin ata ashara mas'ala ta goma sha tara qawluhu anta minhum yadda annabi ya cewa ukasha kai kana cikin su alamun min alamin nubuwa wannan wata alama ce daga cikin alamomin da ke nuna annabtar annabi dan ta yaya ya gane bayan bai san gaibu ba ta wahayi tunda shi baya magana kan san zuciya sai wahayi al-ishruna mas'ala ta 20 fadilatu ukasha falalan wannan sahabi mai suna ukasha al-hadiyatu wal ishrun mas'ala ta 21 istimalul ma'arif ya halatta ya amfani da alma'arif abu duro wa mutum abu ba tare da an fito da shi karara ba الثانية والعشرون مسألة عشرين دبيو حسن khuluqihi sallallahu alaihi wa sallam kyakkyawan halin annabi sura da aminci su tabbata gare shi don mun fahimci waɗannan matsaloli a cikin wannan babu to abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada kai wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana wassalamu alaikum mutanen annabi Ibrahim alaihi salam suka jefa shi cikin wuta wace hanya biyu fita ka karanta nassin qur'ani abinda ya faɗa sai ka tsaya a nan abin da ya nuna sun zo sun yi haka rami sun abin nan ubnu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim saboda haka sun haka rami suka kunna wuta a ciki kuma suka dauke shi cewa su jefa shi ciki قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم in Allah ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa radu bihi kaidan fajalnahum al-aktharin wa najjaynahu wa lutan ila al-ard allati barakna fiha lil alamin ma'ana ubangiji yayi kiran wuta yace kuni bardan ki zanto mai sanyi wa salaman kuma ki zanto aminci ala ibrahim bisa ga annabi ibrahim alaihi salam Allah ta wara da bihi kaidan fa ja'alnahum mal aktharin su sun nufaci kaidi tare da shi da makirci mu ko sai muka sanya kaidon su sun suka zanto su ne wala jena mu muka samar da annabi Ibrahim ma'ana dai bai ji zafin wutar ba su lokacin da su kunna wuta amma da sun riga sun gama da shi sai ya zanto a cikin wutar shi kuma ba wani abin da ya ji na zafin ta to su sun riga suna ganin sun tafi sun gama da shi Allah kuma ya riga kare shi daga jin zafin ta ya fita tafiyar tafiyarsa Yi hijira zuwa baitul maqdis wa najaynahu wa lutan ila al-ard allati barakna fiha kina muka tsamar da shi shi da lutu zuwa ga kasar da muka yi masa albarka ita ce wato baitul maqdis kenan wahabna lahu ishaq daga nan aka bashi da ishaq wa yaquba da kuma jika shine yaquba nafila wanda yake kari akan da wa kullun ja'alna salihin amma cewa ya aka aka fitar da shi duk wannan nasin qur'ani da nuna nan karara ba wuta dai an sa ta zama sanyi kuma ta zama sanyi sun sun tafi shi kuma ya fita amma nan sun gama da shi da karshe shi kuma ya fita ya fita kuma Allah ya masa umarni da hijira zuwa ga baitul maqdis wa khalas galibin isra'iliya da ake hikar cewa wannan ba a gaggawar faɗa su sai an tabbatar da abu in ya tabbata hanyar nan in ba haka ba sai a yi shiru ya so a yi masa dogon bayani game da babbar shirka da karamar shirka a yi bayani filla filla ai ka ji wani daga cikin filla fillan daga yau in ka ci gaba da zuwa har karshen littafin to filla filla ta ka ji shi insha Allah ba zai yi wani na daya wannan karatun watanni ne kake so a yi lokaci guda mutum ya mutu ana aske masa gemu aske masa kai ba wanda ya ce haka Allah bai ce ba annabin sa bai ce ba ita idan waye ne hukuncin wanda ya yanka dabba saboda malamin duba ya sa ko kuma wani boka ya sa ta halatta ce wannan dabbar bai halatta ba sauran bayani zai zo nan gaban insha Allah ba wannan mutum da yake kyautata aiki a gaban iyalansa don su gani su koyi da shi wannan zai shigar ya a'a don koyarwa din ibada ce kamar kayi ibada cikin ibada ce lokaci guda ɗaya ka ka ka hada abin nan gashi ka bauta dama Allah da sallar ka kuma kayi ta a gaban iyalanka don su ma su koyi da kai wannan lada ma suke da abin da ake nufi kai abu dan ayaba maka kawai ba dan koyarwa ba in dan koyarwa ne kai kasa ɗinka shine ka bayar da koyarwa ga wanda ya jahilci wani abu wannan babu laifi gare ka wannan yake cewa mutumin da ya karama shirka an nuna ba za a karɓa aikinsa ba to wani aikin ake nufi wanda ya karama shirka ko kuma kowanne a cikin karatun mun faɗa muka ce wannan aikin da ya wanzar da karamar shirka a ciki ya rushe kaga bai shafi sauran ba ke shine amfanin cewa wannan aikin da ya wanzar da shirkar a ciki na ya rubuto da larabci amma larabcin bai fito sosai ba ya kamata idan larabci baya fita sosai ka rubuto da hausa dan mu gane mu baka ansar abin da ka nema kare zanto rashin fitowar larabcin ya samu bada ansar ba abin da ka nema ba amma dai abin da na fahimta a larabcin da ya kukkulla a nan gurin ce na ce makaruhi ne a mutum ya nemi a yi masa rukuya amma ga gashi annabi sallallahu alaihi wasallama Aisha ta yi masa rukuya lokacin baya da lafiya shi ya nema ko ita ta yi ka karanta hadisin ka gani mana shi ne ya nema yake yi mun to ita ta yi kuma dama ba mu kore aikata wata baki din tun a ciki muka ce hadisan da suka zo a kan rukuya ko a kan wancan kayu sun zo a sifa nawa hudu a cikin mun nuna akwai aikin sa shi kansa saboda haka annabi zai yi abu aikinsa idan ya fi karo da maganarsa wanne ake gabatarwa aikinsa ko maganarsa maganarsa saboda mai dan aikinsa ta iya wa mai hususiya ne na shi amma maganarsa ko doka yake bayarwa da haka ba za ka kafa hujja da aikinsa ba in na kafa ma hujja da maganarsa wannan alafar da cewa akwai mu'arada din kenan wanda ba wannan mu'arada wannan wani hadisi ya rubuto wanda shi ma yana cikin babukan gaba lai sannan na manta tayyara autu tayyara lahu aw takahana autu kushina lahu yana cikin hadisan wannan babin idan an zo gaban wurin sa kai hakuri za a yi magana kan me hukuncin gina coci coci a garurukan al'ummar musulmi da ya halatta ba wala musulmin da yake da bayar da dama na bada fuloti ko ya bayar da yana aiki a kasefa ya halatta ba ya sa hannu yadda a gina coci a Kano don yi taimaka kuma ya yi ta'awun alal ismi wal duk yadda zai jinkirtar da wannan yayi amma abin mamaki a yau za ka samu matsala ne kai in za ka yi aiki na musulunci amma dan coci zai yana neman abin nan aka sai ko ina ne dandanan za a gama masa amma kai ka zo kana son kai masallaci ko ne sai an baka wahala wai za ka tayar da fitina sai an kai ka majalisar sarki an kai ka ina ne sai ka sai sun sun ba da report akan ka an mun ne ai tayawo da fulanin injinin ginin ka akwai security ne government house akwai sai akai ina ne wai da ana tabbata cikin ka zaka gina me masallaci a ina a Kano amma a yau ɗan tace ne zai gina nashi ba abin da ya dame shi waɗansu tambayoyin ba su fito sosai ba shi sa suke ba da wahalar karantawa saboda haka duk wanda ya ji bai ji tashi fito ta bani wahalar karantawa abu na karshe da wanda yake faɗa yana ba da shawara ne cewa ya kamata a kayyade lokacin tashi saboda shi kamar shi yana nesa yana zuwa a kusa da bice yake yana da gaskiya wannan kwarai da wato galibi abinda ke sa wani lokaci karatu ya tsawo gaskiya a rashin kai da lokaci ta gidan amma dai tsarin karatun galibi akan yi kokari ne a ga wuce awa ɗaya da rabi ba tsakanin karatu da tambayoyi ma'ana a samu 90 kaset in ka ga wannan an dai wannan to wani mai ya kawo wata tambayar da in aka ba da ansa 'yarka dan aka tashi wani ba zai fahimci abin ba to sai yayi wayan da ayi dogon bayani amma akan yi iyakacin kokari a gaba a wuce 90 kaset ba to a nan gurin yanzu shawara ce tsakanin mun wasu karatu idan kuna ganin a tsaya 60 kasir to kullum mun yin karatun 60 kasir idan ai 90 kasir to kuma ai 90 kasir to kuma wannan sai a rinka tunawa da tunawa mutum wajen lokaci wani lokaci in ka karatu ba za ka ankara ba sai dai ka duba ga agogo yi sama ba wai da niyya ne ba amfanin kasir din yana da amfani dalili za ka yi mamaki inda kasar ke zuwa wani lokaci a kowace rana ina zaune a nan gudun cikin makaranta sai ga wasu mutane daga Ivory Coast suka zo suka ce akwai wani kasir da aka taɓa yi a nan masallacin an ce kaza an ce kaza an ce kaza kuma ni ne nace kuma suna neman ƙarin bayani hausawa ne mazauna can kuma na tabbatar kasa ɗin ne suna faɗin abin da na san ga lokacin da ne na ƙara musu bayani a kudin sai uwa da suka zo daga gana kuma suka ce suna da kasar da ake a nan gurin suna da wanda aka yi a usbu'u sahaba ɗin nan da aka yi inda aka yi akan shi'a halittar da gaddashin nan sun je har gane yau da sauransu to shi yasa shi kansa kasa din ake baki muhimmanci duk da cewa su masu kasa din wani lokacin suna da dan ku yi hakuri suna dan abubuwa irin nasu wajen sa zo su ko da sai a daɗe a danna can wurin nan ya yi ƙara nan a buɗe ƙan wani lokacin ka ji kiɗa kafin a shi ya abubuwan da sauransu wani lokacin duk da haka su ɗauka, kuma idan ka je ka sai rikodin din ka ji kasa ɗin shafin yi wani shafin ya yi wani bai yi ba wani da iska wani ba iska to galibi abin da ke faruwa wani lokacin ko rashin tsara kayan aikin ko kuma karancin kayan aiki wanda ita sana'ar kasafin in za a tsaya a tsara ka ga cewa sana'a ce mai abin nan zaka samu manufa guda biyu ka samu kuɗi kuma ka yaɗa da'awa yaɗa da'awa shine kasafin zaka saba wa